farfesa bari kuma mu je Najeriya. Gwamnan jihar Borno a kwanakin baya ya ce fata yiwu akwai koguna a ƙarƙashin ƙasa a dajin Sambisa inda aka ɓoye waɗannan yara na Chibok. Farfesa ya aka yi waɗannan bayanan sai yanzu suke fitowa? Eto eh, abin da yasa eh, akwai mutane da suna hangen abu da yawa. Na ɗaya shine cewa to abin da ake tsoron da yake nan duka wato kamar ita Boko Haram ce kamar ta shiga wannan halin ne saboda yanayin kabilanci ko da yake da cewa da akan gaskiya kowa ya san da cewa su boko haram ba ruwansu da wani iko ko kuma wani eh, yanayin tsaro a najeriya a ba ruwansu to yanzu ina ganin cewa an samu dai muhimmancin eh, mutane masu zuwa bincike ne a da kama eh, a kasar najeriya an yi ɗari ɗari da zuwa bincike an yi ɗari ɗari da zuwa a yaƙe su yau abin yana da hudowa wato bugu da ƙari dai ana ganin cewa da kamar in bai aniya ba kama boko haram tana iya yin saranda ma gaba daya Me ke faruwa a Nijar? Eh to abin da ke faruwa da yanzu dangane da yanayin tsaro a Nijar. Wato duk wanda ya zama to yana wata kungiya ta horar fula ana na ana musu zargin cewa da kama suna da alaka da Boko Haram ko kuma suna neman kamar kawo tarzoma amma ana neman cewa akwai guda cikin su wanda kamar yakan kawo tashin hankali a cikin kasashen To mu abu guda muke tambaya ba mu ce kar a yi ba amma idan aka ce an yi haka a kawo hujja amma a kame mutum kamar akuya a je a daɗe shi kuma shi yana mutum mai kare hakkin dan adam wannan idan ba ku huddo ja an gwada ma 'yan kasa ba za mu ganin cewa kamar ana ana guna musu kenan wato ana musu gita da kulli ne. ina je take koma dangane da shugabanci. eh to anan ana nuna cewa da kamar ba ta farkin demokrasiya kenan tunda in aka ce kamar kai dan kasa abu yana faruwa a cikin kasar ka bakka da 'yancin ka fito kai Allah wadda da abun to ina demokrasiya take kenan an bi wata hanya daban ba hanyar demokrasiya ko da yake a cikin demokrasiya ba komi bane ya kamata ka faɗi yanayi wanda ya shafi yi tsaro akan kama asiri da shi to amma duka da haka dan kasa idan ya gani saboda fa kasar na ta Nijar ba wanda ya wannan zama dan Nijar ba idan mutum kaga abu yana so ya tuta a kasar ka dole ka fito ka faɗi ka ce wannan gashi gashi wannan kuma gaba ne ya kamata su gane da haka cewa da in wannan mulki na kama kare na shekarun baya wannan ya wuce yau ko wannan kasa in ya ga abin da ya gani ya kamata shi da kanshi mutu ya wani ina ganin cewa da shi hankali da cewa da eh, akwai akan gaskiya wani ababe da ake wanda ba za ka alheri a cikin ba a fatan shi amma kowa ya sa ruwa a zuciyar shi ya zo ya zamna lahiya lau su bari kuma ɗan kasa tunda su kan kansu ma'aikata suna kira ta ɗan kasa su taya su to mutum ka gani abin da bai kamata ba ka zo ka faɗi wannan kuma laifi ne in kuma mutumin an yi zargar shi da kama yana da hannu cikin wani ta'addanci to a fito hujja tunda ba su fito hujjojin ba ana ɗauka kama cewa da fitar kulle ne kawai Jama'a Farfesa Buba na Mawa kenan mai fashin baki akan harkokin siyasa daga Jami'ar anti Diop a can kasar Senegal da yammacin Afirka. Farfesa, mun gode sosai. A ah, to madalla, madalla. Dori ne aka yi bai, yanzu ma ana bai, zamanin sayan bai, rayuwa akwai ɗori. ja'ira cikin sai, balahira aka iyaye a zamanin ke na mallaka sauyi demokaradiyya yayi